kai suna ni da mijin bayan da aure da ishi ya ke doke mu sosai ya doke mu da to ciwo hannu da idona da yara ma ya doke na yara sosai a gaban yara yake duka naki a gaban yara da ke juka yara muryar madam teresa nwafo kenan mai yaya hudu wadda mai gidanta ke cin zarafinta a duk lokacin da suka samu rashin fahimta cin zarafin dan adam wani abu ne da ke faruwa tsakanin jama'a misali tsakanin ma'aurata ko tsakanin jami'an tsaro ko wanda ake tuhuma da aikata laifi ko kuma tsakanin uwa da 'ya'yan riko da ke matasa ki bere yara ba ke duka yara ba sai duka ne yana dukan yaran yana dukan yaran sosai to yanzu um, kin ce kwanaki ya karya miki ka fada ko ya karya miki hannu eh, eh. to kwanan nan kuma ya sake dawo da sa na duka ne ya dawo da ya dawo da iri ya dawo da ba sosai ma to yanzu me za ku yi za ku rabu ne ko za ku ci gaba da zama a'a bai zan ci gaba da shi zan rabe da marriage kin gaji mm. akan haka ne muka tuntuɓi shugabar arewa maso yammacin ƙasar nan ta hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta ƙasa barista hawa salihu jauro ta ce a wannan shekara sun samu ƙorafe-ƙorafe kimanin 565 waɗanda galibinsu na da alaƙa da batutuwan cin zarafi tsakanin ma'aurata. ƙorafe-ƙorafe nawa kuka yi maslaha nawa kuka samu kuma wani irin bangare kuka samu. Eh, ofis ɗin yana representing abin nan jihohi bakwai ne mm. to kin ga cikin Kano state lalle mun samu korafai wajen 565 cikin wannan 565 din nan kaga wajen 80 din shi ko kuma kaso 80 ko sama da kaso 80 din ma mun samu an yi maslaha a nan an gama kes din wasu kuma an gama din amma kuma duk da haka ta kuma tana bibiya ta ga yaya abin ya kasance an har yanzu ana nan lafiya lafiya matsalolin me kuka fi samu da wannan shekara eh, da shekaran bara da shekara biyu da suka wuce matsalolin da muka fi samu shine tsakanin mata da miji irin da harkan aure kaga kamar ya'ya ma a tsakani yanzu kamar eh, muna samun cases wanda namiji wani lokaci ma gudu yake yi ya bar mata da 'ya'ya da yawa ko kuma ita kuma ba aikin take yi ba mata da 'ya'yan gabaki daya ko kuma makarantar yaran sai ya bari kawai ya eh, uwa ce na za ta ci gaba da lura ta ba da abinci da sutura da makaranta. To kamar guda nawa ka tura su? Turawa kotu zan ce um, kaso biyar ne kawai bisa wannan ɗari za a ce don saboda ainihin ita wannan hukuma ɗin ai saboda dama ta sulhunta ne gaba daya ta tabbatar kuma ta yi bibiya ta tabbatar kan cewa eh kuma ya tafi daidai masana dai sun ce kare haƙƙin ɗan adam alhaki ne da ya rataya a wuyan kowa don haka ke jan hankalin mutane da su kare haƙƙin ɗan adam musamman ma mata da ƙananan yara barka bashir murya amurka daga kano a najeriya